وازلفت الجنه للمتقين kuma za a kusanto da aljanna zuwa ga masu jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa.